A takarda da ya gabatar da ke nuna tsarin yin gwanjan na motoci, mataimakin shugaban hukumar mai kula da helkwata a Abuja ACG Muhammad Abba ya ce ta hanyoyi uku ne suke yin gwanjan, kuma hakan na bisa tanadin dokokin Najeriya ne. ACG Kura ya ce sukan yi gwanjon motocin da gwamnati ta siya da kuɗinta ne kaɗai in sun kai shekarun gwanjo ga 'yan gwanjan. Amma motocin da aka kwace daga Simoga da kuma waɗanda masu su suka gaza bayyana don fitan su har lokaci ya kure, shugaban hukumar ne kaɗai ke da hurumin zabar waɗanda za a yi wa gwanjan. Maimakon haka, shugaban ƙasa ya bada da directive tun da ƙasa ba ta da kuɗi sosai ministries da agencies ba za su iya sayan sababbin motoci ba motocin na a dinga sayarwa ministries agencies da parastatals ka gani kuma ba za kana zaune wai yau kai kana da mukami ka rubuta wa wani takarda ya kawo based on takardan da ya bayar a ce an baka mota 20 ko motoci goma babu wannan so shi yasa suke wannan surutan amma kamar da program ɗin ga yake ciki da gaskiya wuka ba ta hudar so wallahi ba mu da wani abun da za mu ɓoye wa kowa za ka iya yin research on your own ka je ka tambayi agencies da parastatal da ministries da suka sai motoci a wuraren Muhammad Kura ya musanta duk wani yanayi da wani zai yi zargin cewa motocin akan yi gwanjon su ne ga 'yan uwa da abokan arziki. Kuma me yasa ba maganin officers mu da ake kashe su? Kullum muna aiki muna cikin hatsari ne. Ana kashe officers wani lokaci ma ana rigima da gwamnatoci. Ka ji state ta ce a an je an kashe musu mutane ne haka kawai. kuma motocin nan da ake maganan ana aushonin ninsu ana mai ai ba da sauki yake kama su to kai kawai kana zaune ka zo ka ce mana kai based on wani association ba inda doka ya baka yanci kai wani abu ka ce dole a baka idan yana so ya shiga other aspect da bai shafi auctioneers ba ai ga majalisa ya je su canja doka amma as long as wayannan dokokin suna nan haka za mu ci gaba da aikin mu shugaban kungiyar 'yan gwanjan abubakar musa kura ya bukaci hukumar ta kara duba doka don a ce wasa sabuwar doka ba ta alif da ɗari takwas da casa'in da ɗaya ba tun kafuwar kwastam ta ba wa hukumar hurumin yin gwanjan dukkan kaya ga 'yan gwanjan. kwastam tana ɗaya daga cikin wanda aka lissafa a cikin ma'aikatun gwamnati da duk kayan da suka kama su kira wanda za su wa kayan kuɗi valuers kenan sannan kuma su kira auctioneers su ba su su saida a sawa gwamnati kuɗin a cikin aljihunta. lodin na nan Profit of fraud bill shi yasa kaga da can ma'aikatar shari'a ai duk gaba ɗaya ta karɓi kayan ko ina ta ce ita za ta dinga sayarwa amma da aka yi fasin wannan bill din yanzu haka an mayar wa kowa EFCC da su custom din da kowa an ce kowa ya je ya nemi yan gwanjo su je su sayar da kayan saboda haka wannan magana da suke yi ba zai kai su ko ina ba yanzu haka custom ta amsa gayyatar kwamitin bincike na majalisar dokokin Najeriya da ke duba batun zargin na rufa-rufa a gwanjan da kungiyar yan gwanjan ta kai korafi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.